الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Iyaye iyayena mata na wannan gari mai albarka garin macina karamar hukumar macina a jihar yobe a najeriya a wannan sabon masallaci da aka bude jiya ina muku fatan alkhairi ina muku lale maraba da zuwa wannan taro na wa'azi da ainihin wato fadakar da junanmu muna fatan Allah ya sa mana albarka inda ndo inda ndo. inda a masu to Allah ya sa albarka wanda baya ji ya tashi ya fita ko a kori a kori ba fulatani <laughs> to Allah ya ka da alkhairi um insha Allah zan yi amfani da wannan lokaci tunda muna kan hanya ne za mu wuce gaidan insha Allah yanzu haka kasancewa an bude sabon masallaci kuma kuna da haƙƙi a matsayin ku na iyaye mata a wannan gari masallaci naku ne kuma ku shigo masallacin ku ji laushin kafetin ku sha fanka mai sanyi da daɗi ku ga mambarin masallaci kuma ku more ko shi sa aka ce bari a zo a muku wa'azi kuma ku shigo masallacin don kar wata ta zo wucewa ta ƙauyenci ya kama ta ta ce wani a saudiya ne ko a makka ne wani masallaci Allah ya sa albarka ina fatan kun ji dai daɗin masallacin yawa shi yasa daga kun yi shiru kun su sosai to a saurari nasiha da zan gabatar a abubuwa ne kamar haka abu na farko nasihu ne zan miƙa muku wanda za su amfani ku insha Allah tabaraka wa ta'ala a rayuwarku na matsayinku na mata da kuma rayuwarku na matan aure ku sani cewa ita mace gabaki ɗayanta yadda Allah ya yi ta ya kamata ta zama mai kulawa ne da amana harkar rayuwar mata amana ce kafin ki aure kina ƙarƙashin amana bayan kin yi aure kina ƙarƙashin amana zaman ki da tashin ki kina ƙarƙashin amana duk matar da ba ta da amana to za a sha wahala da ita amanar Allah a ku dangane da kulawa da mutuncinku na ku 'ya'ya mata inda ba don amana ba to babu uban da zai bar ƙyarsa ta fita waje saboda zai ta sa kun ga dukkan ku gaba ɗaya duk da mayafi a jikinku wasu ma da niƙadi a jikinsu wasu ma da safa a hannunsu da ƙafarsu saboda ita mace al'aura ce manzan Allah ya ce almar'atu innal mar'ata aura mace al'aura ce banda fuskarta da kuma tafin hannunta to ina muku nasiha da ku kula da wannan amana kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحمله الانسان انه كان ظلوما jahula. dan fara shimfiɗa da wannan aya Allah ya ce mun bujiro da amana a samai da ƙasai amana ce Allah ya ɗora wa sama da ƙasa saman guda bakwai ƙasan guda bakwai wal arzi wal jibal da ƙasa da duwatsun duniya gaba ɗaya Allah ya ce ga amana ku ɗauka amma fa abaina ya hamil wallahi suka kasa ɗauka wannan amana da sama da ƙasa da duwatsu suka kasa ɗaukar amana Allah wa hamala hal insan sai ga ɗan adam ya ɗauki wannan amana ya rike ya shi zai iya kina ciki ke da nake miki magana yanzu Allah ce inna kana zaluman jahula lalle shi ɗan adam ya kasance mai yawan zaluntan kansa ne jahulan ga jahilci ba zai iya rike amanar ba yanzu abin da sama da ƙasa suka gagara ɗauka da duwatsun duniya suka gagara ɗauka yanzu kai ɗan adam za ka iya ɗauka to ga yadda amana take yau a hannunmu idan na magana amana ga mata ba ina nufin amanar ajiyar kuɗi ba zan yi bayanin ɓangarorin da nake nufi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani dangane da sifan maciyin amana alamar munafiki shine mai cin amana wa idza tumina khana idan aka bashi amana sai ci amana da aka cikin abubuwan da zan lissafo na amana a ki na gida idan kin tozartar da wannan to ki sani kin hau layi na sifar munafukai kenan Allah kiyaye abu na farko shine yan mata waɗanda ba su yi aure ba ku ji tsoron Allah ku kiyaye amanar iyayenku a hannunku na ku kare mutuncinku ku daina zuwa kuna alaƙa da maza na banza kuna zubar da mutuncinku da kimarku saboda gadara ba ku da aure iyayenku sun kai ku makarantu na boko da na islamiyu iyayenku sun ba ku dama ku tafi gidan biki iyayenku sun ba ku dama ku je kasuwa iyayenku sun ba ku dama ku je gona iyayenku sun ba ku dama ku taho wajen wazi. da dukkan wurare da kuke fita kuke zuwa saboda iyayenku sun yarda da ku ne saboda amana suka ba ku kan kanku kada wata ta je ta tozarta amanar iyayenta a kanta ta bari a taba mutuncinta na mace shiga cikin maza alaƙa da maza keɓanta da maza zinace-zinace wal da kuma abubuwa na ɓarna nuna kwaɗayi a wajen ɗanabin shi akwai mata a cikin ku kwaɗayayyu akan abin duniya sai a taɓa mutuncinki in dai za a bata in dai za a bata to za ta ba bada mutuncinta wannan ya ta ce amanar Allah akwai wanda talla suke yi suna sai da kaya ko abinci amma ta dalilin tallan nan sai su bayar da mutuncinsu don a sayi kayansu ko wanda yake musu ciniki sai su bayar da kimansu kar ku yi haka ya saba wa Allah kada ku yi haka shin amanar ku zan ba ku kisa wata mata kamar da hadisi ya zo cikin sai bukhari da ita da dan gidan babbanta dan gidan baffa wata rana talauci ya kama yarinya da bukatar kuɗi na rayuwar mu daman dole muna bukata abinda za mu kashe abinda za mu sa sutura abinda za mu ci abinci abinda za ku yi kwalliya musamman ko mata 'ya'yan kwalliya da ado bukata ya kama ta ta je wajen wani dan gidan baffanta da daman yana neman ta nema na banza amma bayan da za ta yi shi shine danginta a lokacin ta ce ne? do Allah matsi ya kama ni ina so ka taimaka min da aron kuɗi kaza saboda larura same ne. wannan mutumi sai ce eh zan baki kuɗin amma da sharaɗin za ki bani mutunci sai ta ce a'a ta juya ce tafiyarta saboda ta samu tarbiyya yarinya ne mai kulawa da amana kun gabata da aure amma ta kula da amana ta juya ta tafi ana nan lokaci ya yi tsawo wannan bukatar ta daɗa matsatta ta shiga matsin rayuwa ta daɗa komawa wurin yaron nan ta ce ka taimaka min don Allah ya ce ai ga sharaɗi zan baki amma da sharaɗin za ki ba da mutunci ta yi shiru ta yi ta ce a ta don ta samu biyan bukatarta ta karɓa yake banta da ita ya zo shi zai lalata mata rayuwa daga shi sai ita ta kalle shi ta ce wane ittaqillah wane ka ji tsoron Allah wala ta al-khatima illa bi haqqihi kada ka yadda ka bude zobe sai da haƙƙinsa. kar ka dauki zoben da ba naka ba ka zura shi a hannunka kinaya ne kai masa kada ya lalata mata rayuwa kada ya zalunce ta saboda ya ba ta abin duniya ya yi turis ta ce na haɗa ka da Allah kada ka taɓa mu mutunci na haka aka yi da ƙoƙarin wannan yarinya da kame wata, Allah bai ba da dama ga wannan mutumin ya lalata mata rayuwa ba ko iyaye mana mata musamman 'yan mata wanda ba su yi aure ba don Allah ku lura da wannan hadisi ku tsare mutuncinku ku daina mai da kanku arha ku daina jan mutuncinku a ƙasa wata yanzu kafin ta yi aure Allah ya san namiji nawa take bacci da shi kin cuci 'ya'yanki kin cuci iyayenki kin ci amanar mijin da zai aure ki kuma abin sai ya yi miki illa a rayuwarki wata suna cikin zaman aure da mijinta yarinya ce duka ba a wuce 'yan watanni ba to mijin ya lura da take-takenta daman yana jin kishin-kishin ana magana a kanta tana da wasa da bin maza wata rana ya ritsa ta ya ce sai ta rantse masa da ƙur'ani a bisa al'adar mu ta hausa yadda mutane suke yi in ana so a firgita mutum sai a ce sai ya rantse da ƙur'ani tsakaninta da allah ba ta alaƙa da namiji kuma ba wani wanda yake binta ya mata wa'azi ya mata wa'azi ta ce za ta faɗa masa gaskiya amma ya rasa mata asiri ya ce bismillah ta buɗe baki take cewa tana alaƙa da wane da wane da wane da wane tun kafin ta yi aure haka kuma bayan ta yi aure sai jikinsa ya sanyi sai kuka sai hawaye ya ga ya tsare yarintarsa ya yi addini ya yi ilimi ya yi karatu yana sana'arsa bai taɓa zuwa ya kula wata mace ba yau gashi Allah ya jarabe shi ya zo ya auri mace wacce take mai cin amana wannan shi ne gabar da nake so na kai ku gare shi musamman yara 'yan mata ku daina daukan ciki kuna kaiwa gidajen aurenku ku daina zuwa kuna alaka da waɗanda ba mazajenku ba kafin ku yi aure ko bayan kun yi aure wannan aure dai ina jin in ba sa'a aka yi wasu yara su dole ya rasu a kai shi makabarta a binne shi ina shaida miki ba namiji mai kishi da ya san mutuncin kansa da zai yadda kina wannan cin amana ya ci gaba da zama da ke kuma asirinki ya gama tonuwa lokacin da namiji ya sake ya kore ki a gidansa saboda an same ki da cin amana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta ya mace da kunya Ɗa'ya mata masu kunya Ma amma yau al'amura na zamani lalacewa ta kai ga kunyar nan tana ta fita daga idan mata saboda kallace-kallace na wayoyi da jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kallace-kallacen dirama-dirama da wasan kwaikwayo wasan kwaikwayo da suke koyar da mutane karancin kunya da kamewa da aka wasu suna ganin ma ba wani abu bane ba wajen tana alaƙa da namiji wannan ta sa yanzu da yawa daga cikin garuruka idan za a ji za a daura aure sai an ji an yi gwaji a gwado ki a tabbatar da lafiyanki babu ciwon kanjamau a jikinki ciwon da galiban ana samun sa ne ta hanyar zina ta hanyar sexual intercourse sai an kawo takarda an gwada lafiyar ki lafiyar ki galau to nan gaba ina jin abin da za a ci gaba da yi sai an fara gwajin ciki kuma kafin a aure ba saboda ana samun larurori da suke faruwa yanzu 'yan mata suna shiga gidan miji da ciki na wata ɗaya ko na wata biyu saurayi ne bai sani ba ba ganewa zai ba sai an zo a ta kame-kame wanda ya faru ba ɗaya ba biyu ba da haka ina saya muku ƴan mata wajen zubar da ku da mutuncinku da kuke yi da saba amanar iyaye da saba amanar Allah shaye-shaye da maza ne aka san suna shaye-shaye amma yau Allah da ikonsa hatta ƴan mata akwai ƴan mata ƴan kwaya akwai ƴan mata ƴan daba yarinya 'ya mace da ba taɓa yin aure ba amma ƴan daba ce ko yar area boys ne ko yar kalare ce ko yar kaza ne a kowane gari kowane jiha da irin sunanakin da ake ambatar su yanzu a haka shi ne za ku zaman tuku ne iyayen 'ya'ya da za su zo nan da shekara talatin da wannan tarbiyyar da aka ku ji tsoron Allah ku riƙe amanar iyayenku wacce take makaranta ki yi ƙoƙari ki gama makarantar ki lafiya kada wani ya taɓa miki budurcinki kina da tsada kina da mutunci ya zama mai gidanki mijinki da ya aure ki auren sunna shine ya san ki a matsayinki na mace amma cin amana ne ki ke banta da wani ki alaka da wani kafin ki je gidanki na aure kuma wannan abin sai ya tasirantu akan 'ya'yanki daga nan zuwa shekara arba'in da za ki haifi 'ya'ya in ba sa'a ba abinda kika yi sai ƴaƴanki su ma sun yi daga duk yarinya da ta lalata yarintarta ta bari aka lalata ta saboda tana zuwa makarantar boko ko tana jami'a ko tana wata kwaleji ko tana makarantar islamiyya har a islamiyyar ma ana yin ta'adi ana barna daga wannan ita ce nasihata ta farko gare ku ya ku iyayena mata musamman 'yan mata wanda ba su yi aure ba so idan muka dawo kan amanar Allah akan mata aure ku nauyin da yake kanku ya isa zan fara da wannan gabar ita kanta ke ma yadda na yi wa 'yar uwarki mara aure ke amanar ta fi tsanani ma akan kitin da ke kyamkin shiga gidan miji cin amana ne kan amana a ce matar da take tana da aure kuma tana alaka da wasu maza an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tsabar kiyaye amana ta aure a gida menene hukuncin kanin miji ko dan gidan babba da yake shiga kan mata aka ce da shi ya rasulullah me za ka ce dangane da alhamu hadisin bukhari da muslim ya ce alhamu almaut ƙanin miji ɗan gidan bakwa ya rinka shiga miki gida ko ƙanin mijinki ko ana wasan ƙanin miji ko ɗan gidan bakwanki ɗan uwan babanki yayan babanki ko kanin babanki yana shiga kanki wannan daidai yake da mutuwa ta shiga miki gida alhamu almaut saboda su, a hirɗinki ki daina ke banta da ƙanin miji ko yayan miji ko su ɗaya su ɗaya ko uwa ɗaya kaɗai ko uba ɗaya kaɗai ƙanin mijin ki fa muharrami ne mu'akkati muharram mu'akkat haram ɗinsa na iya lokacin da kike da aure da yayansa ne ko ƙaninsa amma kina barin gidan nan zai iya zuwa aure ki wannan kanin mijin naki zai iya zama mijinki gobe amma saboda baki da lissafi baki da tsari kina da ƙarancin kunya kina iya canja riga a gaban kanin miji kina iya canja zani a gaban kanin miji kina iya kebanta da kanin miji kai wani kanin mijin ma da shi ake kwana a gida a rufe kofa tare da shi hadari ne da kanin miji da dan gidan bafa hijabi ake sa masa kirif da nisabi a rufe jiki kirif karki bari ya ga wani abu na jikinki don ku ba ɗanki bane ba kuma ƙaninki bane ki na ya ce alhamu almaut don mata su yi ƙoƙari su kiyaye idan ƙannan mazajensu ko 'yan uwan iyayensu ma'ana yayyensu kenan ko ɗan gidan bafa ya shigo gida to a rufe jiki a sa hijabi kuma nesa nesa yana can kina can ba wai wuri guda ba kuma ina kira ga iyaye na mata tsofaffi dattawa ku kula da wannan hadisin ku san hukuncin shari'a dangane da shigan kanin miji gida ko kuma yayan miji ko kuma dan gidan babba hadari ne ba karamin hadari ba dole sai mace ta sa hijabi ta rufe jikinta ga wannan amana ce to ina ga wanda suke zuwa suna hira da kawayensu maza namiji wai abokinta wai sun yi diploma tare wai ya kawo mata ziyara a sun yi nce tare a tare muka gama nce ai da shi muka zana neko da waye ki ne neko da waye kai yanzu ran allah wannan jahiliya ne wannan rashin wayewa ne da matan da suke rike lambobin wayan maza bayan ta yi aure kuma ta ɗauko wayoyi na maza tana buga musu tana da aure wataƙila kafin ta yi aure tana da alaƙar wayoyi na maza barkatai kuma bayan ta yi aure ta ci gaba da alaƙa da su kwanan nan wani ya bugo min waya ya ce yana cikin tashin hankali me ya faru ce wallahi mata aure ne suke neman sa ba tarbiyya tana da miji amma tana neman wani wadda ba da aure za ta ci amanar miji don haka ku kiyaye amanar Allah akan ku ya ku matan aure aure ba wasa ba ne, igiya ce shi sa ake cewa igiyar aure rata ya miki ita aka yi a wuya tana hannun mijinki yana janki don haka duk wacce ta san an ɗaura mata aure tana ƙarƙashin aure to wallahi nauyin da yake kanki ya fi ƙarfin masallacin nan ba kya gani ne kawai da kina gani kin san nauyin da yake kan ki da ba irin abin da kike yi ba zaka ina ja muku hankali dangane da mu'amala da wayoyi da buge-bugen waya ga mazajen da ba naku ba la ji saboda akwai fitina alaka da namiji akwai fitina musamman mata masu harkar kasuwanci masu neman kuɗi masu sana'a wanda sana'ar nan tana da alaka da maza ku ji tsoron Allah dangane da buge-bugen waya da kuke yi ku ji tsoron Allah iyayena mata dangane da tafiya kasuwa da shiga kasuwa da hira da maza wasa da dariya buɗe baki yagal yagal ba a kare mutunci saboda kawai ke yar kasuwa ce wannan ta sa da yawa daga cikin mazan ba sa barin matan su yi kasuwanci saboda akwai sakaci da wasa da yake gudana a tsakaninku da 'yan uwanku da ke harkar kasuwa a bugo miki waya karfe biyun dare da Allah kina da takalman yara a miki waya karfe sha biyu da rabi kina tare da mijinki da Allah akwai dan kwali kaza kuma namiji ne mai kiran ki ba wai mace ba tunda kin jarabta sai kin nemi kuɗi amma neman kuɗin ki bai da tsari bai kamata ki rinka barin namiji wani yana kiran ki kuma mai gidanki yana nan ba akwai hadari kwarai da gaske da yawa aure ya mun mutu a ƙasar nan saboda wani ya ji matarsa tana waya da maza ya ce ba zan iya ba waye wannan wanda yake muke waya wallahi a'a wallahi kaga abin da sa wallahi aiki muke yi tare wallahi a ofis ɗinmu ne wallahi ba zan tana ta wallahi wallahi ashe kuma ƙarya take munafukar Allah da waɗanda suke aiki na gwamnati ku kiyaye amanar Allah amanar aure akan ku ya ku iyaye na mata na gaya muku wannan lacca nasiha ce zan muku da kuma abu na farko bayani akan amana mata 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah akan ku ba a hana ku nemi kuɗi ba na na Khadija ma 'yar kasuwa ne ta yi kasuwanci ta sa an mata kasuwanci sai ku nemi tarihin na na Khadija ya ta yi kasuwarta ta gama lafiya tare da annabi kun ga bude muku kofa da ka ku kiyaye amanar aure dangane da harkar saye da sayarwa da kuke yi dan kada ya taba muku mutuncin ku da mutuncin ku sannan mata masu aiki na gwamnati ko masu aikin private waɗanda suke aiki a ma'aikatu na gwamnati ku tsare mutuncinku na aure ku sani cewa akwai nauyi na Allah akwai shari'ar Allah a kanku akwai doka a kanku mala'iku suna kallon ku da wanda za ta je ta keɓanta da wani namiji abokin aiki a ofis ai ta hira har da daga kafa a ɗora ɗaya kan ɗaya subhanallah da wacce za a fita a shiga mota tare da maza da ita ina za ku je a za je aiki ne an hada ta da maza za su je aiki jikinta yana taba jikin namiji kya ba da bayani ranar tashin kiyama a gaban Allah da wacce kullum shugabanta ita yake kira da ita ake nufin sai ka ce ita kaɗai ce ma'aikaciya kullum bini bini zai kira zo ina son ganin ki za a yi mitin mitin din na mutum biyu wallahi wannan ba daidai bane cin amana ne mazajen ku sun baku ku dama su suna can suna neman abinci sun ce kuma ku je ku nemo naku abincin kudin albashin naku da baya amfanin mazajen naku ku kuke cinye kayan ku kare sannan kuma ku zo ku ci amanar aure sai kaɗan daga cikin ku waɗanda suke taimakon iyayensu da mazajensu a cikin albashin da suke samu a daina kebanta da namiji a daina wasa da maza a wajen aiki ko titin ko koyarwa ko ainihin wato aiki na gwamnati ko a ina dai kowane nau'i na aiki ko na kamfani ku daina alaƙa da maza da zai kawo shakka a cikin zamantakewar ku da su kuma ku sani akwai idan Allah a kanku shine babban ido sannan kuma akwai idan mutane a kanku sannan akwai idan mazajen ku a kanku abin da na sani shine galiban da yawa daga cikin maza duk wanda matarsa take aiki a wani wuri to yakan sa dan security ya rinka kula masa da matarsa wani lokacin mai gadin gurin shi ake sa ya sa ido a kanki ba sani ba wani lokacin mata masu shara a wajen aikin su mai gidanki zai je kulla alaka yana dan tura mata rijal card na ɗari biyar duk bayan wata ɗaya wata biyu ko sati biyu ya ce ki rinka kula min da wacce ko tana keɓanta da maza wani lokacin masinja shi ake sawa ya kula da ke wani lokacin wanda yake get yake kula da get din wani aiki shi ake sa kula da ke za ki zai ki tabar namu ki sani ba ana ta kawo wa mai gidanki labari daka amma an kun rike amanar Allah ba kya jin tsoron kowa kuma daga nan har Amerika za ki zuwa ki aiki tunda kina da amana daka ku kiyaye waɗanda mazajen suka ba su dama suna fita aiki kar ku ci amanar Allah dangane da nauyin da aka dora mu amanar Allah dangane da kayan miji duk wanda miji galiban yakan kawo kayayyakinsa na arziki ko kuɗi ko kadara ko kayan abinci ko kayan ajiya ko kuma wasu abubuwa nasa to ki zama mai gadi ta amana ki zama mai kulawa da kayan mijinki na gaskiya da yawa a cikin ku akwai waɗanda suke ɗauke-ɗauke mata masu ɗauke-ɗauken kayan miji Allah shirye su Allah ya ganar da su kada ki bari mijinki ya gane cewa farauniya ne ke ya ajiye wata dubu sa ya zo yana dubawa ya ga ta zama dubu tamanin a'a ba za a zauna lafiya da ke ba ya ajiye wasu sa kala kaza ya zo dubawa ya ga an zare guda biyu a ciki ba za a zauna fa lafiya da ke ba ba wani namijin da zai yadda da wannan ya sayo wasu kayayyakinsa ko wasu atamfofinsa ko wasu kayayyaki na mata bai baki ba ba naki bane ba nasa ne ko na kasuwancinsa ko kuma yayi ajiye ne dan ra'ayi saboda me saboda ya taimaki yan uwansa ko na abu sai ya ya duba ya ga babu an ɗauki ba za ku zauna lafiya da miji gidanki ba don ku kinci amana da yawa yau a cikin maza akwai wanda wallahi baya iya ajiye kayan amana a gidansa saboda kawai ya san sai matarsa ta taba wannan shine wa idza tumina khana da annabi ya faɗa duk matar da ta waye gari mai gidanki baya iya ajiye kuɗi a ɗakin ki akwai damuwa kin zama ɗera kin zama gafiya jido kike yi duk matar da mai gidanta baya iya ajiye wasu kayayyakinsa a wajenta sai ta taba wannan ya nuna kina da raunin amana ya kamata duk abin da ya baki ajiya ya dawo ya tarar da shi yadda yake musamman kayan abinci zan yi bayani a kai amanar Allah akan mata dangane da kayan abinci da mazajen ku suke kawo wani zai kawo buhunan shinkafa katon-katon na makaroni da taliya na madara da omo katon-katon wallahi akwai maza masu kokari in large quantity suke kawo kaya a gidajensu to amma akwai mata waɗanda suke da hali na bera tsata ba wai don ta da amfanin kanta ba sayarwa take yi akwai wanda aka kama ta tana aunan shinkafar mai gidanta bunan shinkafa da ake kawo ashe ita kan hajiya mai sai shinkafa ne a unguwarsu ba sani ba hajiya mai shinkafa ba jarin kokobo amma dila ce ta shinkafa wacce shinkafar shinkafar da mai gidanta ya kawo a ci a ciyar da yara da yan a ashe aunarwa take ce fanarwa take wani lokacin ta ba da bashi wani lokacin kudi hannu wani ya zo Allah ya kaddara kin san duk abin da mutum zai yi na rashin gaskiya to ya ji tsoron ranar tonon a filinsa Allah ya Allah ka raba mu da aikata rashin gaskiya a fili ko a boye ya Allah ka raba mu da aikata rashin gaskiya tsakaninmu da ƴan uwanmu ko tsakaninmu da mazajenmu ko tsakaninmu da matanmu ko tsakaninmu da iyayenmu ko tsakaninmu da ma'aikatanmu ko tsakaninmu da al'umma ya Allah ka azurta mu da aikata gaskiya duk mutumin da yake da rashin gaskiya to akwai ranar da dubunsa za ta cika mai gida ya dawo kawai sai ga almajirin gidansa da kayan wanki a ɗauke niki-niki zai fita ya ce kai ina za ka je ne a cikin nan ya ce an ne ta aike ni ina za ka je ba akwai almajiri mai wanki ba a gida wanki zan kai mata ina gidan wance a'a wance tana wanki ne tsawarta shi kawo ingani a ƙofar gida ita tana can ta fice jiki ta yi sata ta ƙulla ashe dubu zai cika yana zuwa yana kwanci kayan wankin nan sai ga ashe ɗauri ɗaurin shinkafa ne kwano kwano kwano aka hada da tsummo karan kamar za a kai wanki kin ga rashin gaskiya ko ya ce to wankin shinkafa za a kai kenan ya kama ya tambaye shi ya ce faɗi gaskiya ya ce sayarwa take duk wacce za a kai mata shinkafar sai a hada da kayan wanki sai a tafi don kada a gane a ga ana fita da shinkafa ko masu gadi ko na ku ji tsoron Allah idan mai gida baya ganin ki Allah yana ganin ki da wadda za a bata atamfofinta na sallah ko atamfofi ko kaya sai ta ɗauka ta sayar ta matsantawa mai gida ya bata ya bata ya bata amma wallahi idan ya bata kasuwa take ce fanarwa da yan raina ko a cikin ku menene yan raina ko ta raina abin da mai gidan ce bata idan ya sai mata atamfawa, ko ya sai mata atamfa kaza ingila ko ya sai mata kaza to tana da wata atamfar da take so mai daraja sama da wannan mijin ta ya sai mata sai ta dauka sai ta sayar ta san yadda za ta je ta nemo kuɗi saboda ta fi karfin ta daura a tamfar da mai gidan ta yi mata wannan cin mutuncin miji ne wannan rena arzikin miji ne wannan nuna rashin yarda ne da rashin kamala ai abin alfahari ne miji in ya sai miki a tamfar dubu ɗaya da ɗari biyar ki ɗinka ta ya ganta a jikinki ya san cewa kina da godiyar Allah kuma kin aminta ga abin da ya baki baki zama mai rena ko ba mai hangen nesa saboda kawayenta suna zuwa gidan biki da atafa kaza da kaza da kaza ita ma sai ta daura in wannan ne sai ki tara kuɗin ki a gefe ki saya amma mai gida ya ga atamfar da ya sai miki a sallah da haka ɗaukan kayan miji da sayar da kayan miji sayar da kayan abinci akwai wadda ita kuma hajiya ne man gyaɗa ne ita kuma man gyaɗa suke sayarwa man gyaɗan mai gidanta da yake kawo tun da yana kawo jarka jarka yelo-yelo, ɗin sai ta rinka kullawa tana sayarwa ta soke kuɗinta a zo a yi mai tagumi man mu ya ƙare ashe sai da shi ta ya kamata ki ji tsoron Allah ya uwa akwai hajiya mai manja ita kuma manja take sayarwa ita tsayarta satar manja har magi akwai masu sayarwa magi kun ji wannan cin amana ne ku daina yi wa mazajen ku haka su kare wahalarsu suna neman abinci su kawo muku ku je ku ɗauka ku sayar wannan ba daidai ba ne kuskure akwai wanda ita kuma ba sayarwa take yi ba amma gidansu take kaiwa sanda ya ajiye munan shinkafa to kawai za ta rinka ɗiba tana kaiwa gidansu tunda yana da katan katan ɗin taliya to za ta ɗiba za ta kai gidansu za ta kai gidan ƙanwarta za ta kai gidan ƙaninta ɗiban abincin mai gida a sito ana kaiwa gida ba da izininsa ba haramun ne zalunci ne idan kwayar taliya fili daya kika ɗauka ta mai gidanki kika aika gidanku ba da izininsa ba sai kin ba da jawabi ranar tashi aljama ba daɗi mutum ya zai ƙara wahalarsa a sa shi sadakar dole yau sadakar dole mana an yi mai sadaka a dole dole na ba da dafaffen abinci wa almajiri ko wa makoci ko wani wannan ba laifi bane ya halatta mace ta dauki abinci da fafe ta bawa wani sadaka wannan ba laifi bane amma a nemi yan abinci ana ɗiba ana kaiwa wasu gidaje mai gida bai sani ba ana wahal da shi ana cewa ya ƙare ya ƙare yana kawowa wannan ba daidai bane kuskure an kawo mun labarin wani mutum duk da na zarge shi amma daga baya sai nake ganin kaman yanayi ne yasa ya haka ku ji yadda yake shi idan ya kawo kayan cefane a gidansa tattasansa da tumatir ɗinsa wato zuwa yake sa a markaɗe masa shi bokiti guda Ba ya barin tattasai da tumatir a hannun mata saboda yanayi maka markaɗe mai sai sayo ledar safara irin ta kulla alalannan nan sai zo ya zauna a kan kujera sai ce dauko kofi in ta dauko sai ce auna mun wanda zai ishe ki niya ɗaya da kanta za ta ɗauki kofi ta auna ta ce wannan ya isa mai niya da shi sai ce to ba ni rinka aunowa kina zuba a leda ana auna ana zuba a leda ana auna ana zuba a leda ana auna sai ya yi su kwaya kaza sai ya ce dauki ki sa mun su a cikin firij ki ajiye a freezer duk lokacin da zaki abinci ki dauki ɗaya kuma ki irga a rubuta a takarda wannan shafanan kwana sati kaza ne safi da yamma safa da yamma safa da yamma na'am da na zargi masu ɗabi'a irin wannan a wazuka da karantukta sai wani yake cewa malam a lura da yanayin mutane wani Allah ya jarrabe shi da matar gafiya ce wata tsera ce sarkin sata akwai waɗanda ba sa iya ganin kaya ba su ɗauke wani shinkafar ma idan ya zo dama auna ta zai duka kullum kwano nawa kuke ci ko rabin kwano ko mai kaza to ga rabin buhunan na kawo daga nan ba za a sake mu maganar shinkafa ma sai bayan wata kaza halinki ne ya jawo miki mai gidanki yake miki jeje da keke da Allah ya sa kina kulawa zai sa ido akan ki ba musamman wallahi mu maza ba mu fiye sa ido akan abubuwa ba inda dai ba mutum ya ga shakka ba to ku kiyaye amanar Allah dangane da tasarrufi da kayan abinci da kayan tafane na masu gidajen ku akwai kuma kashi na uku a nan masu almubazzaranci tazir ita tun da ta zo gida mai inuwa akwai wadata da haka ita almubazzara ce ta rika zubar da abinci ita bata ba da sadaka ba ita bata sata ba amma kuma almubazzaranci ne da ita za ta dafa abinci sama da faukal haja sama da yadda ake da bukata kuskure ne ba daidai ba ne ki dafa abinci iya bukatar gida ba laifi a kara na mutum da biyu saboda zuwan bako ko ba almajiri amma mutum ya zo a dafa shinkafa ki ga rabin shinkafar a gidan ba a cinye ba kawai a a kifa ta a dozbin wallahi wannan zalunci a tuka tuwo oba ki tinka ganin yara suna jefe jefe da marar tuwo a irin wannan zamani da daƙyar ake ƙara sawa a samu loma ma da za a ci amma matarka saboda ka kafe mata buhun masara garin masara da ka za ta tuka tuwo oba ka ga ana zubar da tuwo a dozbin akwai unguwannin da ko almajiri babu matan da kuke rayuwa a wuraren da ko almajiri babu ku ji tsoron Allah ku takaice abincin da za ku rinka dafawa ba daidai ba ne mai ga ɓarnar mai a cikin abinci ga mace tana zuba man gyada a abinci sai ya yi mala mala mala shi kadai za a rinka gani wanda ai sai ki karya mutum aiki yanzu ne mai gidanki yana ɗaukar albashi akwai kuɗi ranar da ya yi ritaya za ki gane kuskuren ki wallahi ku ɗiyarku kuna son mai kuna son mai a miya mu kuma maza mu mai larura ne a wajenmu da za mu samu wani tsarin abinci da za a rinka kar a sa mai to da za mu yi kafe mu more Allah ya ke mu mun da sayan man gyaɗa saboda yana daga cikin abin da yake cin kuɗin namiji mai kowa ya sani amma wata matar za ki ga abincinta idan dan wake ne sai an rinka tsamarsa a cikin mai saboda tana da shi a wadace miya shinkafa za a yi amma sai ka tarar da tattasai da tumatir din a sama amma gaba ɗaya ƙasar shinkafa mai ne a kwance wai na ga kuna zare min ido wai ba a yi ne ku gaya min gaskiya a ah, na ga kowa sai tana zazzare min ido kamar wani abu nake faɗa daban wanda ba kwa yi ana yi ko ba a yi to in na faɗi wani abin da ba a yi a daga hannu a ce ba a yi yaya za ku zauna lafiya da mazajen kuna musu wani abu yanzu duba taliya duba yadda taliya take lage-lage da mutane a ƙasar nan jiya shekaran jiya taliya katan ta ɗaya dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari tara yanzu taliya katan ta ya kai nawa dubu nawa dubu biyar da wani abu ko shida ya danganta ga kamfanin kwaya ashirin ce da ana sayan ledar taliya naira ɗari biyu ɗari da tamanin amma yanzu taliya kwaya ɗaya sai a sayata ta ɗari hudu ko ɗari uku da wani abu amma wallahi mace tana iya zuwa ta je ta dafa taliyar nan ta kacaf a ci a ci a ci sauran kuma sai a je a kifa ta a dozbe yanzu wannan daidai ne ba daidai ba ne da ka shi ma ina muku nasiha Allah yana cewa wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura ku daina yin almubazzaranci almubazzaranci masu yin sa yan uwan shaydan ne da ka zaki zama ƴan uwan shaydan ga kuma cutar miji yara za a zuba musu abinci na makaranta wallahi sai ku ga karkashin kwanan yaro mai ne a kwance maliya kenan saboda matan ba ta da kintsi matan ba ta da tausayin miji akwai matan da ba sa tausayin mazajensu wata ta ce ha zan yi maganin ka bari mu hada a tukunya a tukunya za ta kasara shi suke tsoron Allah Allah ya gane da mu amanar Allah akan ku iyaye mata dangane da kulawa da tarbiyyar yaya ina da lakca mai zaman kanta yaya mace kamata ce tarbiyyar yarta ya mace yaya ake tarbiyyar yaya maza to amma ku sani gaba ɗaya a dunkule tarbiyya ɗin nan amana ce akan ku sai kun kula da ita dole duk matar da ta bar 'ya'yan mijinta suna galantoyi suna yawon banza ba sa sallah ba sa kula da sallah ba sa zuwa makaranta ba su damu da ilimi ba sai yawo sai buge-bugen bal da kwallo sai wasa da abokanai waɗanda suke ba na ƙwarai ba ba na kirki ba wallahi wallahi Allah sai ya tambaye ki ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an wal hijara عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ya kwanda kai imani ku kiyaye kawukanku ku kiyaye iyalinku daga wuta ɗanki iyalinki ne yarki iyalinki ce wanda makamashinta mutane ne da duwatsu ku yi wa 'ya'yanku tarbiya ku koya musu sallah ku tura su masallaci ku koya musu karatun qur'ani ku kai su makaranta ku hana 'ya'yanku alaka da abokan banza ki san waye ƙawayen yarki budurwa musamman abin tausayi a cikin ku waɗanda Allah ya musu arziki da 'ya'ya'yan mata a gabansu amma ba su san shige da su ba yarinya budurwar wannan zamani ba a sake mata ba a kyale ta sai an yi da gaskiya kanta wallahi in ba haka ba za ta zo miki da abin kunya akwai amanar Allah akan ku kula da tarbiyyar yayanku ki koya wa yarki budurwa kunya ki koya mata zaman gida da rashin yawo ki koya mata ganin girman na gaba ki koya mata abinci ki koya mata girke-girke ki koya mata dafe-dafe ki koya mata zuwa zumunci gaida iyayenki da 'yan uwanki ki koya mata hidima wa ubanta dan nan gaba in ba ta yi wa ubanta hidima ba ta je ta yi wa uban wani hidima yi amma cirke yara 'yan mata da kuke yi a gida ba su da aiki sai karance-karance littafan soyayya ku cirke yara 'yan mata ba su da aiki sai chatin chatin da waya yarinya budurwa ba aiki sai chatin da waya da 'yan maza haba ke kuwa me tarbiyyar da kika mata sai bacci yarinya ta yi ni in ta gama sakandare ba ta da aiki sai bacci uwarta tana kicin ita kuma tana bacci ni da mace ce ni wallahi baki isa ba ta Allah duk aikin da zamu yi a gida tare zamu yi da ke kai zama ma zan yi in ce zai ki mun tuwo yau marai kuwa ki yi in zo in gyaggyara amma sai ki gama ce uwa ga 'yan mata gandan gandan a gida ku yi haƙuri ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya ba kwa so a ce wai gandan gandan to sai a ce yaya he eh? to ga 'yan mata feke feke a gida shi ke nan amma ba sa taimakon iyayensu yanzu daidai ne yanzu daidai ne ki ajiye yarinya budurwa a gaban ki ba za ki ba bata iya daka ba bata iya surfe ba bata iya akwai yarinyar da ake gaya min ko indomi bata iya dafawa ba nace wannan duk wanda ya aure ta ya aure kaya kawai ya diba indomi bata iya dafawa ba saboda shagwababbiya ke ita sai dai in lokacin cin abinci yayi ta fara laɓaiɓalewa ba a gama abinci ba ne a gida eh ba a gama ba kina zare ido kamar mujiya da lokaci yayi da iyaye kamata ku matso da 'ya'yanku kusa da ku a kicin wankin yara kannanta ki jibga mata in ba ta wanke musu ba ta je ta wanke na wasu ayi. za ta je ta wanke na yayin kishiya bayan an sake ta ta zo an aure ta ko ba za ta yi ba dole nawa ne ake aurenta a aure ta ta ta wanke kayan 'ya'yan kishiyarta da aka saka ko 'ya'yan kishiyarta da ta mutu ai wanda ta aure ta wanke 'ya'yan ƙannanta wanke kayan ƙannanta ko ke yarinyar nan wanda ko yawa ga 'yan ƙananan yara suka ce malam haka ne suna ɗaga kai da aka barin yara 'yan mata a gida ba sa taimakon iyayensu su nuna tarbiyyar kuma wannan yasa ake daukar su a kai su gidan miji ba su iya abinci ba malam ki ga yarinya iya ganin ki a ido ta gama komai a ido a zahiri komai tana da shi masha Allah amma wallahi tana shiga kicin sai kin rena ta ba ta iya komai ba sai ta yi awa nawa ba ta iya har hada abinci ba saboda ba koya mata ba yar zamani ce yar whatsapp ce yar facebook ne yar instagram ce yar telegram ce yar tuta ce yar youtube ce yar kaza wannan abin shi ya mata lokaci amma ba ta iya dafa abinci ba waina ba ta iya soyawa ba waina ɗan sha'awa ba ta iya ba wai wata an ranta an kawo ta angon yana murna ya je kasuwa ya siyo nama hibili kaya guda ɗanya nama ya gayyato abokanansa wai ai irin shi ya yi amarya za ku ci abinci a gida na yau ku tsaban nan ku goge wuya ya je kawo yarinya ashe irin wannan awon igiyan ce iyayenta ba su koya mata komai ba aka kawo naman na yarinya nan ta sa naman nan a gaba tana tagumi tana ta lissafi yankawa za ta yi soyawa za ta fara yi a'a dafawa za ta yi aini ta ce a ai mutane sun fi son soyayyen nama abokin mijina ne abokanan mijina ne za su ci soyayyen nama kowa ku gaskiya musamman ma maza suna da kwaɗayin soyayyen nama gaskiya shikenan yarinyar sun da ba koya mata sai ta ɗabi wannan ɗanyen naman ta yayyanka yanka wani ta yayyanka rabi ta yayyanki hannunta wani kuma da ta yanke ta yanka ta haɗa ta albasanta ta samu manta abinta manta abinta kawai sai ta ɗebo wannan wannan naman yana ɗanyenta kawai sai ta zuba shi a mai sai shiu tana ta gaura yadda kasa ana toye kosai haka ta yi ƙoƙarin toye naman nama ya yi ta shan wuta ya yi ta shan wuta aka yi ta juya tun yana ja sai ta ɗauko sai ta buɗe sai ta ga tsakiyarsa ɗanye shakat a ah, har yanzu bai soyi ba wannan tana ta soyawa nama fa sai da ya baki kirin ya zama gawayi ta fitar da shi ta zuba a sabon kwano amma nama bai zai ciwo ba sabon kwano na amarya ta zuzzuba da mutum ya ɗauka cewa wannan mai ya faru ko wani sabon style ne watakila ba a sani ba ko wani abu aka yi ya masa ya yi haka duk wanda ya ɗauka yana ɓarzawa sai ya ga jini a ciki to ai bai ba an taba soya nama ba a dafa shi ba dole sai an turara shi ko a ogun ko kuma dole sai an dafa shi da ruwa a sa masa albasa duk da ni ba mace bane a sa masa magi a sa masa gishiri in mai gida yana cin gishiri ko ba kamar ne muna nan muna kallo ai saboda in an zo naman layya muna sa ido ba ma fita daga gida yini muke a gida saboda wuru-wuru na mata a kwarai kuwa ai yanzu maza sun daina fita yaushe za ka fita an maka layya ai ba za ka fita ba muna gida yawa malam yaya za mu haɗu ne a kaza na cewa muna gida muna soya nama tare muke soya nama da mu da matanmu sai ki ji sai ki ji ana cewa malam yau ba za ka fita ba cewa ina nan dalila a soya yau baki kayi baki da nake eh, su jira ni sai bayan kwana uku mun gama soya nama tukuna saboda lamari irin naku sai addu'a to duk mun koya duk mun iya mun gane ku koya wa 'ya'yanku girki girki yana ƙara wa mace daraja da kima a idan mijinta akan iya rike mace a ajiye ta a gida a iya sake ta wallahi saboda iya abincinta akwai matan da wato suna fidda mutane kunya mu yanzu a matsayinmu da muke fita ko muje can muje can wallahi in wata matar ta dafo abinci ta kawo maka kai ka ji cewa kamar ka rinka tafiya kunta wannan garin saboda ka ci wannan abinci ba magana ki ji an zuba abinci ana ci maza suna tsanci malam ki ga ana ƙari to wannan matar ta zama lamba ɗaya ku mata haka a jingina mata saboda ta iya dafa abinci amma akwai wanda in ta kawo ana ɗiban cokali ɗaya biyu sai ta alhamdulillah alhamdulillah a ba almajirai da za ci ba hajiya an kashe kuɗi a banza saboda miyar ba ɗanɗano ba daɗi to yaya mutum zai ji daɗi yana da wannan mata to kuma in kin gama ta iya girki to akwai tasirin uwarta akwai wani abin da ya burge ni wata rana mata suke gaya mu a gida da Allah muna so a bamu kuɗi za mu yi kaza na ce me za a yi da wannan kuɗin kai dai ka bamu mana na ce a'a ai ni ma na da kuɗi ba sababi sai an yi bayani me za a yi da shi a ah, haka kawai a'a me za a yi da shi to a'a akwai wance-wance tana da abinan tana ta bude gurin koya girke-girke za ta koya kaza za ta koya kaza kin wannan matan aure ne ba suna cikin auren Don su data sama wa kansu gindin zama suna tambayan mai gidansu ya ba su kuɗi za su je su rijista a wani gida na koyon girke-girke to ina ga yarinya budurwa ki ɗauki yanki budurwa ki kai ta a yi mata rijista inda ake koya shinkafa da miya jollof rice fried rice wannan yaya ake yin kek yaya ake yin nama da fatse ya ake yin soyayya ya ake sarrafa fulawa kadai in an dauko fulawa sai a ce za a iya miki abu ashirin akan fulawa kadai garin fulawa za ki zo da shi kwano daya a gidan koya abincin nan sai a ce gashi in kina da fulawa a gidanki ko da ba abinci za ki iya yi wa mijinki kaza za ki iya masa cake? za ki iya masa kaza za ki iya masa meat pie za ki iya masa kaza za ki iya masa kaza za ki iya masa wainar fulawa za ki iya masa ta man gyaɗa za ki iya masa ta manja za ki iya masa ta kaza duk da fulawa masara din nan idan kika samu mata wacce ta iya abinci sai ta ce miki da garin masara za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza gero din nan za a yi kaza za a yi kaza ana iya dafa shinkafa a yi mata dafuwa kala kala kala wani lokacin ki ganta jajawur wani lokacin ki ganta kore shar wani lokacin ki ji ta da mai shakaf wani lokacin ki ji ta abushi amma sai dangano. wani lokacin ki ji kaza naman kaza din nan akwai yadda ake a yi dambunsa a dafa shi a yi romansa a yi karfesunsa a zo a yi wannan din sunansa pepe cikin ko cikin ake cewa a yi wa a yi yanzu don Allah malama ya za a yi mai gidan ke sallame cikin iya waɗannan abubuwa namiji idan yana cin abinci ki yana santi daɗa riƙe ki yake hannu biyu ko kina da muni baki da kyau sai ya riƙe ki saboda kyan ki, ko kina da shegen kishi amma in kin iya abinci zai iya haƙuri ya riƙe ki ce to ai kuma in rabu da ita wa za ta yi mu abinci saboda akwai namijin da shi ba abin da ake burge shi a gidansa irin abinci kawai kuma babban abin da ya dame shi ne abinci kawai a ba shi breakfast different varieties of breakfast yake so abincin ranar different kala-kala in an yi masa wani abincin sai an yi wata ba a sake irinsa ba irin waɗannan matan ake so amma ba wai mata wai kullum mai gidana mai za a dafa maka kullum ke ba kwakwalwa ne sai kin tambaye shi mai za a dafa ai kina da littafi na abinci kala kala kala kuma da kin riga kin san me miji ke yake son me miji ke baya so na tattauna da maza da yawa suka ce ba abin da suke ki irin idan namiji zai fita mace ce ta damun sa yanzu ba za ka faɗi mai zan dafa ma ba yanzu ba za ka keke yanzu ba ki da basirar da za ki iya dafa abin da ya kamata sai kin takura masa shi ya ji da tafane ko ya ji da yi miki tunanin me za ki dafa a gida haba baiwa Allah Kikin din ma shi zai gyara miki to koya wa 'ya'yanku nau'in abinci da kai su wuraren da ake koya abinci in ba ku iya ba wallahi yana tasiri wannan sirri ne nake gaya muku tsakanina da Allah kuma tsakanina ni da ku a masallaci ku koye ka ku gaya kowa iya abinci iya abinci yana da tasiri akan zaman mace a gida da yawa maza suna gaya mana ce kai ai ina ai mutum bai zai kuskure ya rabu da maman wani ba ai maman wani in abinci ne to shikenan ki lura da wani abu da nake so na gaya miki ya ke yar uwata duka ina muku magana ne akan amana mijinku yana da amana akan ku mai abincin da zai ci da abin da zai sha mai kyau wani idan yayi baki yana da mata uku yana da mata hudu yana da mata kaza wallahi idan ya zo ko da ba ranar girkin wacce bane sai kiga ya ɗauki abincin ya kai gidan wace wacce yake wa baki na abinci ana yi ko ba yi me yasa ranar girkin ki ne amma ba a baki abincin baki ba saboda baki iya ba saboda baki iya ba ya ka ki zama mai kishi yaya mai gida na zai zo ranar girki na ba zai bani abincin da dafa bakinsa ba sai dai ya kai wa kishiyata saboda kishiyata ta fi ni iyawa kuma wallahi za ki ga an fi hada haba-haba da ita da aka kula da wannan janibi don Allah kada ku yi wasa da abin da ya shafa harkar girke-girke da abin da ya shafi kayan shaye-shaye yanzu misali kayan sha zoɓo rodo ne kunun zaƙi ne a'a kunun aya ne a'a abin ɗin jus ne na citta a'a ni ban iya rike wasu abubuwan ba amma wallahi in mace ta iya abu wallahi sai ta yi maka abin sha kala biyar shida bakwai a lokaci guda wancan ja wancan fari-fari wannan ruwan madara-madara wancan kaza a wannan kankana ne aka dan hada maka da madara aka kitirfude shi haka aka karkada shi kin san namiji yana son wannan ko a samu ita kanta kankanan kon a yanka maka ita sai a sa ta a blender a yi blending dinta a dan kara mata ɗayar madara a dan sa mata wannan kawai sai a zuba ma a kofi ki ga namiji yana sha hulasa tana faduwa wallahi ko laifi kika yi ba zai iya miki fada ba a rana saboda kin gigita shi da kunun aya maza suna son kunun aya amma ka da ayan nan a gyara ta a kar a sa suga da yawa dan layi haka ga dan sanyi sanyi malam mutum ya rinka sha ya ji kansa yana wani juyawa ke ka Allah ƙara miki lafiya hajiya irin waɗannan akwai abin da zaki iya mallake mijinki ba sai kin je gidan boka ba ba sai kin je kin kashe kuɗi kin yi kaza ba da dukiyar da ya kawo zaki mallake shi

don gaskiya matan da suka yi iya abinci suna mallakar gida ko kin sani ko baki sani ba ko kin yadda ko baki yadda ba da zarar ya zo girkinta sai ya mata cefane mai kyau ya ce da Allah yau kaza nake so ke sai ta ce to yau kaza yau kaza ke ko idan an zo kullum an barki da tuwo tuwon dawa tuwon masara da miyar kuka sai ce je kiki ta wannan shi kika iya ki je ki karanta da tuwo Allah gane da mu Allah sa kun gane wannan to zan dakata anan dangane da amana da na ba ku misali wannan kaɗan ne daga cikin amanoni da ya kamata ku kula da shi dangane da ainihin wato mu'amala da mazajen ku akwai amana mai muhimmanci wanda ban yi magana a kanta ba amma ba lokaci wani lokacin za mu iya yi shine amanar Allah da amanar mazajen ku a hannunku dangane da wayoyi waya duk mai gidan da ya sai miki babbar waya ya baki wala Allah ya yarda da ke ne ba za ki ci amanarsa ba za ku daina cin amanar mazajen ku da wayoyi ya sai miki waya mai tsada amma kina chatting da wani ya sai miki waya mai tsada kina shiga group na iskanci da shedanci ya sai miki waya mai tsada amma kina kulla alaka ta haramun da wannan waya da mai gidanki ya sai miki shi ma wannan wani babi ne aure ya mutu ba ɗaya ba ba biyu ba akan waya a wannan zamani amma ba lokaci wata ranar zamani abu na gaba na biyu bayan amana a gurguje dole ne ya ki baiwar Allah ki kiyaye hakkin mijinki a kanki shine Allah yake hafizatul lil ghaibi bima Allah malaman tafsiri suka ce ma'anar wannan ayar al almar'atu allati tahfazu zawjaha fi firashihi mace mai tsare mijinta a shimfiɗa kada ki yadda ki kawo wani shimfiɗar mijinki ba mai gidanki ba kada ki kai kanki shimfiɗar wani ba mijinki ba shine gashi nan da larabcin tahfazuhu fi firashihi yana da cikin ma'anar hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah ki zama salihar mace mai tsare amana mai tsare mijinki akan mutuncin aure duk wanda ya sa sadaki ya aure ki haza wasalam kin zama ta saya mallake ki maganarki da hiranki da wani haram wani ya ga adanki ba mai gidanki ba haram wani ya ji muryarki ba mijinki ba haram murya ta fitina nake nufi ba murya ta magana ba yanzu hatta waya akwai mai gidan da baya barin matarsa ta ringa daukan waya saboda fitinanniya ce za ta iya wasa in an bugo wayar ka karya murya tana wani tana wani karereya fitina ce karka bata wani ya ce wa matarsa in wannan wayan za ta yi ringin sau dubu karke yadda ki daga sau dubu ba na so in ji kina magana da abokina amma akwai mazajen da ban sani ba ra'ayinsu ne kana buga mutum waya baka same shi ba kawai ne dai ka ji matarsa ba ya wani daga jin wannan muryar baya na ɗin nan zai kara bugowa ya saita daidai lokacin sai ku kama hira da shi saboda ba amana abokin miji nawa ne ya nemi matar abokinsa ai kawai murya zaki ta maza yana dagawa kina dagawa in ma kin je kin yi kiriki kin daga kake ce waye haka ake waye yau ku ta bayan nan ki kaura da muryar ki ji muryar a ji ba daɗi a ji kamar drum ake turawa Cikin gaba fitina a ciki amma ni shawara ta inda mazaje za su yarda to kar ma a rinka barin mace tana daga wayoyi idan ana kira kawai ta ajiye sai dai in larura ce wannan kuma bayan da za a yi dan wata yarinyar ko wata matar wallahi daga jin muryar wani za ta bi shi a'a waye ne magana wane ne za ta ɗauki lambar privately za ta rinka kiransa dan akwai matan da suna neman abokanan mazajensu kun ga ku daina zazzare min ido kun sani ana yi ba wai ba ku sani ba kun san ana yi kun san ana yi dan namiji wallahi akan irin wani abu abun tausayi ne akan matar shi duk matar da take da wannan yaudara din mijinta abun tausayi ne a hannunta sai yadda ta yi shi da aka ku kiyaye sannan kuma a ƙarƙashin hasadatun lilgaibi da Allah ya ce malaman tafsiri suka ce hasadatun li asrarin zauji matan kwarai masu kiyaye sirrin mijinsu ne kamar ya masu kiyaye sirrin miji miji zai zo ya zauna da ke a gida karfe biyun dare kuna hira ana shakatawa ya saki jiki ya miki bayanin albashinsa ya manta ya saki jiki ya ce miki ya mallaki kaza yana da kaza nan ba baki da ƙari kawai tana zuwa kin ɗebe a sirrin mijinki duk kin gaya mata ba daidai ba ne cin amana ne ba a gaya wa kawa sirrin miji a yau musamman kawan wannan zamani ku ƙara kawancen ku a waje amma abin da ya shafi harkar mijina kike ke karki saki tambaya na ba na faɗan abin da ya shafi mijina ki bari in aure na ya mutu na zo mu yi zancen da ke amma yanzu kina tare da mai gidanki kina ɗiban asirinsa kina gaya wa ƙawayenki wata tafin da ke daga gidan wallahi wata rikodin ɗinki za ta yi sai ta nemi lambar wayan mijin sai ta tura wata ta yi kuskure ta kira wani malami malam don Allah na shiga uku malam ya zan sa na. malami ne ce me faru bai wa Allah malam ta ce muke ce ki bayani me faru ta ce wallahi na dauka miji na baya nan ne kawata ta zo muka miƙe kafa a falo na yi ta zagin sa wallahi malam na zage shi tas ta ce waye baban wancan ai barin mutunci ne ɗan iska kenan in kika samuwa ne. ashe gogan naki yana nan a ɗaki bai fita ba yana kokarin saka takalmin sai ji ana zagin sa sai ya zauna a gindin kofa yayi tagumi yana jira tace ta gama zage shi kawarta sai ta zuga ta ita ma ta ɗebo na nata mai gidan suka zage mazajen tas yaya aka yi wani abu ya faru yaro yana kuka za ta ɗauko masa ko fida ne ko bulmoti ko mai ta yi maza ta buɗe labule za ta ko sai ta gama tun a zaune ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi baban ummi ashe kana gidan nan reki ta kare yau <laughs> ko kula da bai ba saboda mai ta masa wankin babban bargo ta sai shi gaba daya ba zagin da bata masa ba bayan ta gama wannan tsiyar sannan kuma ta kira malami tana tambayar sa fatawa kin san malamai sun iyaye ne ga mata sai mace ta je ta gama tsiyarta ta zo ta san shagwabarta ta ce a ba ta shawara a ba ta aya da hadisi da za ta je ta liƙa wa mijin ita yanzu abin da ya dame ta ziyarar da kawan nan ta kawo mata zai zama mata sababin mutuwar aure tukuna ma in ba ki da asiri in dai ba ki da kulawa musamman ma waɗanda suke ake buga waya tana ba da labarin gidanta a waya wallahi wasu rikodin suke yi wallahi wanda ba kya tsammanin tsammaninta tana kiran ki za ta danna rikodin ki saki bakin ki gama surutun duniya ta yi rikodin ta ajiye wata rana kawai sai ta tura mai gidanki ko ki zagi ki baki sani ba ana hira kina zagin wance ashe ana rikodin baki sani ba saboda bakin ki kamar reza ne baki da tsari an daina yi a wannan zamanin an daina yi ko ta kawo miki kukan mai gidanta sai kike sun hmm, ai sai dai maza sai hakuri Allah dai isa waje kawai haka zaki yi ai sai dai maza dai sai dai hakuri kowa dai ya san halin da yake ciki eh Allah kadai ya san wato wato me ake cewa Allah ya san kadai ya san ko zancen kurma ne ko ko dariyar kurma ko me ake cewa kina ta ciki na ciki mijinki na nukurkusanki amma ki haƙuri kan ki gaya wa kawa don wata kawar za ta yada ki sai dai wanda za a nemi shawara ita ma ba komai ake buɗe mata ba da waɗanda suke zuwa su buɗe sirrinsu sirrin mazajensu a gaban iyayensu wannan wazi dai ina gabe muku daɗi Wadan na ga wata suna ta tagumi tun da na fara ta taguma haka take ranta biya biya na kurkushe ya ɓaci to bari mu tsallake mu ci gaba da wani abin da ba Me eh, ba daɗi abu ba daɗi saboda ana yi ku gyara muna muku wa'azi ne don ku gyaru wasu mata suna magana a karatu suna cewa wai ai malam wallahi ya tsananta mana malam ya samu a gaba wallahi so nake ku gyaru Don na san Allah ya sanar da ni wahalhalu da mata suke a cikin gidan su na aure da ka sai muke ganin ya ya kamata mu yi musamman da sa'ida a inganta rayuwar auren nan shine a rinka gaya musu gaskiya su gyara so ake ku gyara kar ku aikata abin da za ku wahala yanzu ga matan nan masha Allah Allah yayi yawa da su Allah yayi albarkar mata a ko ina yanzu a duniya suna nan farkaje da haka maza yanzu wulakanci suke yi wa mata sai wanda Allah ya kubutar wata ta bugo tana ta faɗa kaza kaza yanzu fa malam haka kawai ya zo ya mun kaza na kama hanya na fita na tafi na yi zuciya yanzu yau kusan wata na uku bai zo ba na ah, to me zai kawo shi ba kai kika fita da kanki ba ai mijin wannan zamani ai baya zuwa biko kaɗan ne da cikin suke zuwa biko wallahi ba sa zuwa na kira ba babana ya kira shi ya ce bai da lokaci akwai wani babban yayanmu ya kira shi ya ce bai da lokaci na ce haka zai zo ya ta gana miki azaba shawara ta ki har hada tsumo karanki ki kama hanya ki tafi kawai yau da daddare ganki ce masa gani na dawo Allah ya baka hakuri shikenan a ci gaba da tafiya bakwa su a gaya muku gaskiya wannan garin na macina akwai ishi ruwa da yawa wallahi tun da na zo ruwa nake shan guda ban garin nan na kwaka ake shan ruwa da yawa Iyaye na mata an karɓi shawarar nan koko ya za ta yi wannan matan na farko dai ba fashi yake ta fita ba haka kawai wai ta yi zuciya irin matan nan da rai ya ɓace wai ta haɗa kayan ta tafi mazan wannan zamanin ba a musu haka wallahi kina tafiya wata yasta ko wata mahaifiyarsa za ta kira ta ce in ka yi wa Allah kai ɗana ne cikakke karka bi ta Allah in kin gama an bi ki wata ila kina da ƙananan yara masu yawan fitsarin kwance da kashin kwance to don wannan wahala zai iya bin ya ce ki dawo gida amma ba wai dan tsabar kauna da soyayya ba da haka duk abin da namiji zai miki ni a shawara ta wallahi duk abin da za ku yi a ɗaki ku yi ku gama aini akwai wata matar da ta burge ni yace yace ki fita ki bar min gida tace wallahi ba in jaza ni in fita wallahi ba wallahi ni da kai mutuwa ka raba wallahi gaji ba ana cikin bashin amma tace wallahi ba inda zani eh tace za ka yi fushi ne za ka yi soyayya ta a zuciyarka wallahi ba wanda yake wanke ta in ba Allah ba kuma na san kana so na duk wannan fushin da kake da fadan da kake wallahi na san kana ta kawai sai ya dariya sai ya fita ta gama da shi <laughs> to amma matsalar ku zuciya da ka duk wacce ya ce duk wacce mijinta ya ce ta ciki ba ta ki bani gida ki ci tafi kar inda wani sanar da ke ki ce Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya jaram, dagam ina nan kuma za ka ci abinci lafiyayye yau kwarai kuwa daga baya zai zo ce jarabar biya na kore ta na kore ta saki tafiya ki ce eh ba komai dai gidana ne yaushe zan bar gidana wata ta zo ta rike min ƴaƴana ta musu azaba na sha gaya muku ya ku iyaye mata musamman wacce ta tara ƴaƴa a gida wallahi kada ki yi garajen barin gidanki za ki da na sani duk wacce ta san tana da ƴan ƴaƴanta a gida wallahi kika kika daga kafa kika bar ƴaƴanki za ki ciza yatsa yau malayan fa'un mu kina tafiya za a zuga shi a bashi wata budurwa galleliya ya kawo ta ya ajiye ta ta fara gasa 'ya'yan naki tukunna ta da 'ya'yanki almajirai a gidan ubansu zama zaki ke haƙuri idan faɗan ya fi ƙarfinki ya iya gane cewa shi ya miki laifi ki me da abun wasa ki ce dan Allah ni dai ka gyara kawai ni ka yafe min nayi laifi shi shikenan nayi laifi a wuce wurin amma dai ka gyara a yi haka a wuce wurin maza suna son wannan na san cewa ba za ku ji daɗin waɗannan maganganu ba amma dai a yanayin da ake ciki yawan mutuwar aure ya mana yawa yawan kashe-kashen auren ya yi yawa yawan yaji ya yi yawa da haka namijin wannan zamani da bai ɗauki mace wata ba sai kaɗan daga cikinsu sai an yi siyasa wajen zama da shi ana fatan kuna gane hafizatu lil ghaibi bima hafizallah malamai suka ce wa jami'u wajibatihi alaiha ita ce mai kiyaye dukkan ainihin wajibabbun abubuwa namiji da yake kanta tana kiyayewa duk a cikin ma'ana wannan aya malamai suka ce daga ciki akwai satrul uyub min sifatil mar'ati salihah oyi aibun miji yana daga cikin sifar mata ta kwarai na zai yi wa kina da mijinki yana da wata illa aja zaman aure tsakanin miji da mata Allah ne kadai ya san asirin da ke tsakani wani ya ce kaf ai mata sun gama da maza sun san asirin maza wani ya ce kaf lalle maza sun gama da mata sun san asirin mata aure duk mutumin da kika riga kika aure shi ko ya aure ki to kin gama da shi ya gama da ki kawai ki je ku haƙuri da juna ba wata tuke da zai zai miki ko ki mata ko ki ce kaza babu so don Allah iyaye na mata ku duba darajar aure ku duba mutuncin aure ku duba ladan aure ku tsare auren ku daina fita yaji da kashe auren ku babu gaira babu dalili kuma ku koye aibin mazajen ku wannan abun gashi nan a cikin littafi na karanta shi satrul ayub min sifatil mar'atil muslima boye aibu boye illa ɓoye wata damuwa da matsala ta miji yana cikin sifar mata kwarai mai zama ta rufe asirin mijinta wani watakila bai da lafiya ba cikakken namiji ba ne haƙuri ake da shi ba sun gina sun yada shi a wurin ƙawaye ba yana tafiya tsirara ana ganin sa ki taimake shi ne nemi magani wani watakila harkar da yake ta kasuwanci ashe ba kudinsa ne, ba dukiyarsa ba ne. dabaru ne ake yi kudin mutane ne ake kuma ya rufa miki asiri a cikin haka ɗin kuma ya gaya miki mai ake ki daina zuwa kina yaye masa asiri a gaban mutane wani ya dan mallaki abubuwa da baya so a sani amma a matsayin ki na matarsa ya gaya miki amma kin zo kina yadawa kina ta bayani a duniya ba daidai bane kusure ne yake 'yan ruwa ta mace satrul uyub min sifatil mar'atil muslima wala kila mijinki mai yawan fushi ne in ransa ya bace yana zage zage to karki je kina fada wa iyayenki dan zai yi bakin jini a wajen iyayenki ki dauka dabi'a sanin ki kokarin ya zaki gyara shi wallahi akwai namijin da zai ga a karan kansa mutumin kirki ne salihi ne amma in aka bata masa rai a shar yake a gida a shar fa <laughs> wallahi a shar yake yake kutuntumawa fiye da yadda yake tsammani to amma kin sani in ransa ne ya ɓaci yake amma shi nan a waje ana ganin sa mutumin kirki ne kirma mai asiri Ta ke haƙuri da shi kamar yadda ke ma ya rufa miki asiri in na gada ma yanzu ta faɗan illolin mata illa kaza illa kaza illa kaza illa kaza wata illar ta tawa idan an ji wallahi ba za ta zauna a gidan aure ba amma mijinta ya rufa mata asiri me yasa ke ba za ki rufa asirin mijinki ba satrul uyub min sifatil mar'ati as-salihah ɓoye aibu yana daga cikin sifar mata ta ƙwarai saliha mata kirki kar arziki ba wadda za ta zo tana bayyana komai da komai ta banka ɗaya mijinta a ƙawaye wata a whatsapp fa take faɗan sirrin gidanta a whatsapp wallahi tallahi a whatsapp wani ma abun alaƙar su ne tsakanin ita da shi wanda ubanta ko uwarta ma za ta ji kunyar ta faɗa amma za ta gaya wa kawai ku gyara wannan ba daidai ba ne kuskure ne wasu malamai sun fassara wannan aya na fadin Allah hafizatul lil ghaibi bima hafiz Allah suka ce ai allati la yakshifna asrar azwajihinna Allah yana nufin matan kirki su ne wanda ba sa yaye sirrin mazajensu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min asharrin nasi inda Allah yawm al mafi sharri a cikin mutane ranar tashi al-qiyama الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه mutumin da zai kusanci matarsa su yi alaka da juna ita ma haka sun mayan shiru a hadun wasirar sahibi sai ɗayan su zai yada sirrin ɗan uwansa hadisi hasan wannan su ne mafiya sharri a cikin mutane wanda za ta keɓanta da miji ta je ta ɗebi sirrin mijinta ta yada wanda za ta keɓanta da a wanda zai keɓanta da matarsa ya je ɗebi sirrin matarsa ya yada shi ma laifi ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya umarci ɗansa isma'ila ya sake matarsa ya sallame ta daga gida saboda ba ta da sirri me ya faru ya kawo masa ziyara ne shekaru aru aru ya tarar annabi Ismail baya ya tambayi matan asirin gidan ya tambaye ta mai halin da suke ciki matan nan a shekaru sai ta bude ta banka da komai ai muna cikin yunwa ai muna cikin talauci ai muna cikin bukata ai muna cikin kaza ai ba mu da kaza yanzu ma ya tafi kaza ne yana gamawa da ya ji abin da ta faɗa sai ce idan mai gidanki ya zo ki ce masa ya canza kofar gidansa ya mata yare na dattawa na annabawa annabi ismail yana dawa ta ce ayyau an yi bako sai ya ce mata me ya ce miki sai ta ce ai da na bashi labarin halin da muke ciki sai ce a gaya maka ka canja kofar gidanka sai ya ce da ita to shikenan ta faru ta kare yau zaka abi ibrahima wannan mutumin babana ne annabi ibrahim ya umarce ni in sake ki in sallame ki ke ke kofar gidan ya in sallame ki don haka tattara kayan ki tafi gidan iyayenki ki na sake ki babana ne annabi ne kuma umarnin annabi umarnin Allah ne ku duba annabin Allah ya sa a sake mace saboda rashin kiyaye sirri da ku kiyaye sirrin bazajen ku ce ba namiji ba ko saurayi da yake zuwa yake neman kika tabbatar za ki aure shi to rufe mai asirinsa kun fahimci bayanin da na muku ba mu fara karatun nan da wuri ba gashi nan abubuwan suna da yawa sai dai ku yi haƙuri sai wani lokaci duk da ne na ga yau gaba ɗaya nan kwaɓace yake abin kamar mai muku daɗi ba to Allah ya ba ku haƙuri Allah ya kwantar muku da hankali dama an ce matan macina sai dai haƙuri macinan ne za a yi sai maka amma dai na gaya muku gaskiya ina fatan za ku zaɓa kuma za ku yi aiki da shi wacce ta ɗauki nasiha da na mata in Allah ya sa ta za ta zama lamba wan a gidanta wanda ta ki ta ɗauka kuma ta bar min kaya na zan tafi da shi har Kano insha Allah ba zai zama mun nauyi ba insha Allah abin da na faɗa ni daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe ina fatan Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya sa albarka wannan ita ce tsaraba ta ga matan macina والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته